Shugaban Sudan yana fuskantar ƙarin matsin lamba yayin da zanga-zangar nuna adawa da gwamnati ta shiga mako na shida. Yau a lokacin sallar Juma'a shugaban jam'iyyar adawa mafi girma a ƙasar Sadiq Almahadi ya faɗa wa ɗaruruwan masallata a birnin Ondurman cewa dole ne shugaba Albashir ya yi murabus nan take. Bayan jawabin nasa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi mace a birnin na Ondurman. Jami'ai dai sun ce mutane 26 ne aka kashe tun daga lokacin da aka fara zanga-zangar. Ga rahoton Ibrahim mijin yawa, wasu rahotunan za su iya tayar muku da hankali. Wani rikicin kan titi da ya ƙare da mutuwa sun kashe shi, in ji masu zanga-zangar. Waɗannan su ne zanga-zanga mafi jimawa da aka samu a tarihin Sudan. Matasa musamman makwararru na nuna wa gwamnati turjiyarsu. Jami'an tsaro sun mai da martani ta hanyar da bata dace ba. amma hakan kwarin gwiwa kawai yake ƙara wa jama'a suna ƙara fita kan titi an soma zanga-zangar ce a watan da ya gabata yayin da rayuwa ke kara yin tsada muna biyan kuɗi muna biyan haraji titina cika suke da shara kuma ba ruwa sannan kuɗin wuta na karuwa a kullum kwanan nan ne hajjir ta rasa dan uwanta wani likita a harbe shi ne cikin dandazon jama'a sun ce yana taimakawa wani matashi mai zanga-zanga wanda aka raunata ya kuma mutu a lokacin da ake masa magani kowa ya san mutum ne mai saukin kai mai kirki baya son rikici mun san wanda ya kashe shi mun san 'yan bindiga na gwamnati muna kiransu da karun tsoro da kuma ta'adi shugaba umar albashir da ya yi zargin cewa 'yan barandan kasashen waje ne ke kashe-kashen da kuma masu kutse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 wata cibiyar bincike akan harkokin tsaro da ke kasar ghana ta ce makeran kasar na samar da haramtattun bindigogi har dubu ɗari biyu a kowace shekara kuma ana sayar da bindiga ɗaya akan dalar amurka tara sai dai yanzu jami'an tsaro sun tashi tsaye domin katse hanzarin masu sayar da irin waɗannan makamai kadai rahoton abdulbaki jari ana shirin yin sintiri Akwai 'yan sanda a kan tituna ba dare ba rana. Eh? Dakatar da bazuwar makamai a faɗin ƙasar wani muhimmin abu ne. Tabbas ka san cewa masu aikata laifin sun san abin da suke yi suna bude injin abin hawa sannan su ɓoye makamansu a ciki idan ka tsaye da babura za ka tara an ɓoye makamai a ƙarƙashin kujerunsu yana da wuya a kawar da haramtattun bindigogi a kan tituna ana fitar da su daga ghana sannan a yi amfani da su a rikice-rikicen da ake yi a faɗin yankin yammacin afirka amma daga ina wannan bindigogi suke fitowa bbc ta je yankin volta na ghana domin ta gana da mutane da suke kera su yayin da ake da dubban haramtattun bindiga a faɗin ƙasar bbc na son nuna yadda cikin sauki ake samun su saboda haka ne muka amince mu ɓoye fuskar wannan makerin fi make eh, smaller one. Ina iya kera kananan bindigogi da suka hada da AK-47 da kuma wasu nau'in bindigogin. Da aka kalubalance shi, sai ya ce bai san inda za su shiga ba daga karshe Idan wani ya sayi bindiga, ko da ma a ce abokina ne, nakan sake tunani. saboda ban san irin amfanin da za su yi da ita ba. Idan ka ji an ce an kashe wani da bindigar da kake kerawa a gida, me kake tunani? Ba na jin daɗi idan na yi tunanin haka. idan na ji oh, cewa an kashe wani da bindigar da aka kera ta gargajiya idan na ji irin wannan labari ba na aiki ranar gaba ɗaya. Saboda haka me zai sa ka daina wannan aiki? Ya da yake amsa wannan tambayar. Gwamnati ta damu saboda ana aikata laifuka a wuraren da bindigogin suke isa. A yau ana iya amfani da wannan hanyar fitar da bindigar domin fasa kaurin bil'adama da na miyagun kwayoyi da kuma wasu mugayen ayyuka. Ana samun bindigogin da aka kera waɗannan wurare ba a titunan gane kaɗai ba. Bindigogin da ƙetare iyaka sannan suna hallaka miliyoyin rayuka. To kuma ga wasu labaran duniyar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dakatar da babban alkalin ƙasar Walter Onogen har zuwa lokacin da za a kammala shari'ar da ake mishi. Ana tuhumar Mr. Onogen ne da ƙin bayyana kadarorinsa bayan an naɗa shi a mukamin a 2017. lauyoyi sun soki shari'ar kuma babbar jam'iyyar adawar kasar ta ce dakatarwar wata alama ce ta mulkin kama karya shugaba trump ya goyi bayan wata yarjejeniya da za ta ba damar a sake bude wasu ma'aikatun gwamnatin tarayya na tsawon makonni uku bayan al'amura sun tsaya cik a ma'aikatun majiyoyi daga majalisar dokokin kasar sun ce yarjejeniyar bata kunshi kudaden da mr trump ya nemi majalisar ta bashi ba domin gina wata katanga a iyakar kasar da mexico jagoran 'yan adawan venezuela juan guaido ya ce zai iya yin afuwa ga shugaba nicolas maduro idan ya yi marabus mr guaido dai ya bayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi matakin da amurka da canada da Burtaniya da wasu ƙasashen latin america suka yi na'am da shi sai dai rasha da china da mexico da kuma turkiya suna goyon bayan mr maduro Bincike ya nuna cewa kashi ɗaya cikin biyar na tsirai da bishiyoyi na fuskantar barazanar ɓacewa daga doron ƙasa. Saboda haka ne yanzu wasu ƙwararru ke fuskantar wato ke fafutukar ganin sun adana iri a wasu rumbuna na musamman. Sai dai ba dukan iri ne ake iya adanawa ta wannan hanya ba. Amma yanzu masana kimiyya sun hakikance cewa tsiran da aka dasa a cikin kwalba za su iya taimakawa wajen shawo kan matsalar. Ga rahoton Halima Umar Sale. So coming down into the Rumbun da aka turbude a ƙarƙashin ƙasar yankin Sussex, bam da ambaliyar ruwa da kuma tururin makamashi ba sa iya yi masa lahani. Yana kuma ɗauke da wasu ɗakunan ajiya na ƙanƙara, kuma duk inda ka duba iri ne. Za ki iya ganin girman aikin na tara tsirrai da yawa, kuma za ki iya ganin waɗannan durowoyi da ke ɗauke da iri dubu casa'in na nau'o'in itace dubu talatin da tara. Za a iya samun iri daga kusan kowace ƙasa a cikin wannan wuri. Wata inshora game da ɓacewar tsirrai. To amma za a iya adana dukkan iri a rumbunan adana su na gargajiya. Ba zai samar da cikakkiyar kariya ga wasu rukunan tsirrai masu muhimmanci ba. musamman nau'o'in da ke fuskantar barazana kuma ko da a Birtaniya wasu muhimman nau'o'i da irinsu ba sa jure bushewa muna buƙatar yin aiki a kan hanyoyin da suka dace. Ɗaya daga cikinsu da ake gwadawa a nan ta hada da anyar adana ta rarraba irin da kwansansa. Ta wannan hanya zai iya jurewa yanayi mai matuƙar sanyi. Kuma a lokacin da aka fitar da shi daga sanyin zai tsiro a matsayin wani sabon ice. Wannan jinjirar itaciyar ta fito ne daga cikin matsanancin sanyi. Itatuwan cikin kwalba za su iya zama amsa ga kare dazuzzukan mu a nan gaba. Itatuwa na fuskantar barazana da yawa, kuma daga sauyin yanayi zuwa cututtukan da kan kashe ɗaukacinsu. Kuma masana ilimin kimiyya sun ce akwai buƙatar ƙarin saka jari idan har muna son hana itatuwanmu da yawa ɓacewa har abada.